Yeah. masan kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Inda a yau ma za mu yi magana ne akan al'adar yanki wa yara abinda Hausawa ke kira 'yar wuya ko beli. Haka yake zara muna tafe da ƙarin bayani. cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi jama'a akan abin da suka sani dangane da wannan al'adar. Sannan mun gayyato likitan yara da zai yi mana ƙarin haske akan wannan batu. Sai ku yi ta zomo ku kasance tare da shirin yau da gobe. wakiliyar sashen hausa a birnin tarayya abuja ta tuntuɓi jama'a akan abin da suka sani akan maudu'in namu na yau sunana malama Khadija. To malama Khadija shin kin san abin da ake cewa yar wuya a wani a wasu sassa na kasan nan kamar jihar Kano suna kiran shi beli. Wato shi dai yar wuya wani abu ne da ake cirewa yara jinjiraye idan an haife su wasu suna iya cirewa daga ran da aka haifi yaro zuwa washe gari wasu kuma sai ranar suna za a kirawo wanzami wanda wannan gida suka yadda da shi yake masa aiki a duk haihuwar da suke yi sai su kira shi domin su cire masa wannan abu shi yar wuya To shin sai kin taba haihuwa? Eh na taba. An cire wa ƴaƴanki? Eh an cire wa an cire wasu daga ciki. To shin ba me yasa ake cirewa ake cirewa yara wannan yar wuya? Shi abin da yasa ake cirewa kamar ni dai zan iya cewa na tashi na gani ne ya zama kamar al'ada. In ba a cire ba yana yin ciwo ne daga baya ko kuma kawai dai al'ada ce mutane kawai suke zuwa kamar yadda ake yi wa yara aski misali ko ran suna shi sai kawai a cire. Eh to wani wani yaron yana iya zama masa wani abu wani kowa ya iya zama mashi kuma wani kuma yaron zaki ga an ba a ce masa ba idan ya girma zai ita kama da ciwon wuya ko kuma idan yaro ya dan data haka abu kadan a ga ya kware shi sai a ce ai yana da karamin makogoro ne sakamakon ba a cire masa wannan yar wuyan ba abu kadan sai ya kware shi wanda kuma ba a cire masa ba shi ma zaki ga wani ya tashi da ciwon wuya ko ciwon wani abu wasu sai suke sai suke kiran sama da ciwon agalawa wanda kuma shi wannan ciwo ba shine ciwon agalawa ba agalawa ita da ne kuma mm. duk yaron da aka cire cire masa shi wannan yar wuya Mm. yawanci za a yi ta bashi ruwan dumi ne ba a masu so a bashi ruwan sanyi mm. sai dai a yi ta bashi ruwan dumi saboda gurin ya bisa shi to shin da aka cirewa misali um, yaranki ko kuma ɗanki yana jaririn nan kin ga wani canji eh. a tattare da shi Ito eh na ga canji gaskiya na wasu kwanaki saboda gaskiya lokacin da aka cire masa man kai kusan kwana nawa yana mana yawan rikici da kuka. Shin yana karban nono? Yana iya shan nono? Yana karban nono. Misali uh, lokacin da aka cire wa 'ya'yanki ko ɗan ɗanki ya kai shekara nawa shekarun ɗan zuwa yanzu kenan ko eh, kuma daga lokacin da aka lokacin da aka cire masa logo lokacin haihuwarsa kenan zuwa yanzu zai kai shekara nawa ya kai shekara goma sha ɗaya to misali idan yanzu kika haihu zaki yadda a cire cirewa ɗanki yar wuya eh idan gidan uba su yaro suna so sun ɗauke shi kamar al'ada zan iya yadda a cire masa tunda ni ban ga wata illa a tattare da shi ba sunana Hamza Ibrahim ina aka cire mu da girma na ni bai taɓa ta sama bai taɓa mun komai ba amma dai gaskiya ina da wacce yaya ta ce muna ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya dan daga ita sai ni to da wayo na da girma na ma dai ni na ga tana gidan mijinta ma an zo an cire mata gaskiya magana kuma ta sha wuya saboda mai lokacin kana karami ka ga baka sani ba to amma idan ka girma ka kana da hankali da sauransu za ka dinga jin zafin abun da me da sauransu dan gidan mu ma ta dawo tana dan shan ruwan ɗumi da me da dan magunguna ana ba ta ta samu ta dan washe tana iya cin a bata cin komai ba ruwan dumi ba shayi biredi ma ta dan jika shi tana dan sawa in ya jiku ta dan daga sa a baki shine abincin ta da a ce an yi tana yarinyar da aka ba ta kasance da ita ba saboda ita kadai ce a cikin mu aka dama wannan abin na gani na gani da ido na. Sa Joseph Yohana. eh na san an taba cire ma wani dama ne a karami an cire mu waya mutum wani bai iya ciwo ana ce waya abun nan yana tasowa ce shi yana da illa in shi ba cire maka ba yana da illa so that ya girma ya kai wani wuri zai iya yanka shi ga maka ciki kuma zai iya afitin naka sunana muhammadu buhari na ga ana cire ma jariri a gabana dan in dai ba a cire ma kana yaro ba har ka zo ka girma gaskiya dole sai an cire ma shi don ba za ka iya rayuwa tattare da wannan abin ba a duk lokacin da ya tasar ma to samun zama lafiya a wajenka a tabbatar da an cire ma shi in har kuma ba a cire ma ba to gaskiya akwai matsala sunana nura abdullahi eh gaskiya ni dai tun tashin wa wani taba gani an cire mu ba san ko dai ina karami ba an cire mu ban da wayo amma sun tari ina gani ana cire ma wasu yaran ina ganin wanzamai suna suna cire musu na gani ana cirewa a girma dan an sha cire wasu yara daga cikin gidan mu dinna na gani an cire musu eh ina dai jin labarin saboda yana da illa mutum ba a cire mai ba yana haifar da abubuwa da dama saboda a mafi akasari shi sa ake cirewa sunana bara aju jamila abdulkadir daga gwammaja shi dai beli wani abu ne da ake haifar jarirai da shi wasu akan cire musu kafin suna wasu kuma sai bayan suna yana sa mutum ciwon makogaro wani kuma ko ya sa mashi dai ciwon wuya da haka wani ana cire mashi yana yaro wani kuma ana ana cire mishi in ya girma saboda idan ba a cire masa yana yaron ba in ya girma yana iya bashi matsala wasu suna shan rubutu wasu kuma suna karɓo maganin hausa haka ko kuma na islamic chemist suna sha in allah ya taimake su wani zaka ga yanar shi wani kuma ka ga an samu matsala sunana muhammadu inusa wanda aka fi sani da alg black tiger wato mawaƙin hausa hip hop wato shi bele wani abu ne wanda ake samunsa a jikin jari jaririn yaro ana kuma cire masa shi lokacin da ya cika kwana bakwai da zuwansa duniya a al'adance akan ce kamar ranar sunansa akan kira wani mutumi wanda ake kiransa da suna wanzami namu na gargajiya a al'adar za a kira wanzami za a ɗauko jaririn nan bayan da sanyin safiya an je an yi raɗin suna an sa masa suna za a kawo wanzamin nan shi a ce masa to ga abin da aka samu karuwarsa walau mace ne ko da namiji ne zai fara tambaya to ya sunansa za a gaya masa sunansa zai yi addu'a ya ce Allah ya raya shi to shi wannan wanzamin in ya ɗauki yaron nan zai ɗora shi akan kafafuwansa guda biyu zai dora shi akwai wani abu da ake cirewa a ƙasan makogaro wannan abu da ake cirewa a ƙasan makogaro shi ake kira da beli bayan an cire wannan akwai kuma wasu abubuwa da suke a gefen mukamakin ƙasan kusan ce koma haƙo kura wajen kasan inda turame suke nan ma akan cicciro wasu abu su ma ana kiransu da beli amma a hausance na al'adar malam bahaushe wasu suka ce abun wuya mutane sun fi sanin sa gaskiya da beli shi ake kira da beli abin da ake cirewa a makogaren yaro wannan abin shi ake kira da beli bayan an cire shi kuma akan samu ƙasan leɓen yaro na ƙasa a ɗan tsatsaga shi guda uku don fitar da ɗan wani jini ne ko menene to wannan dai su wanzaman su suka san menene mafitar wannan abin tunda dai mu dai a al'adance muna gani kuma ana yi dan an yi ba su ɗaya ba ba su bi ba ni dai akan ido na na gani gani wannan abu shi ake kira da beli wasu kuma suna dan yin tambayoyi ma game da wannan abun wai shi wannan abun menene shi da ake cirewa dan jinjiri to wasu kuma suna cewa wannan abun ana cirewa yaro ne shi saboda wai kai ya tashi yana yin in'inan magana in'ina ita ce kaman zaka ji yaro kaman zai faɗi magana sai ya dan rike baki kaman eh, eh, eh, wannan shine in'ina to idan aka yi kokarin cire wannan abun tun kafin yaro ya girma to zaka ga yaro in ya tashi za ka ga ya zama sexful a rayuwarsa ba shi da wannan inkinan in kuma ka ji yaro yana yawan yin inkina za a ce ai tun yana dan jinjiri ne lokacin da aka haife shi ba a cire ma beli ba inda wasu cewa suke belin nan wai girma yake wasu kuma dai sun ce wai camfi ne <laughs> na al'adan malam bahaushe to dai gashi nan dai ita rayuwa ta canza kuma da zamani amma har yanzu mu dai iyayenmu na gargajiya ana yin wannan abun ba a fasa ba amma a wani gurin kuma ba a yi gaskiya dai wannan abun fa in aka riga aka girma ni dai ban taba jin wanda aka cirewa ba ko da na ji amma ban taba gani ba sunana Nasiru Abdullahi Umar daga jihar Kano da ke cikin Najeriya ni abin da na sani kan beli abu ne wanda yake a cikin makogoro na yaro ko yarinya wanda ake haifarsa da shi wanda bayan an haife shi da shi ya danganta da yanayin mahaifan yaron wasu sukan ci kwana daya ko kwana biyu wasu kuma sukan kai shi har kwana bakwai kafin a cire shi wasu sukan ɗauko wanza wanzami a al'adance kamar a da da muka tashi mun san wanzami ne yake zuwa ya cire wa yaro wannan beli a cikin makogwaransa wanda a yanzu ci gaba da kuma wasu ci gaba ko in ce wayewa ne ya zo yanzu mafi yawanci an guji wannan wanzami ya zo ya saka kuma ba don komai ba sai dai irin cututtuka yanzu da suka yawaita mafi yawanci wanzaman mu na da ko in ce cututtuka ba su da yawan kamar na yanzu za su iya dauko wannan zabirar su amfani da ita su sa a bakin wannan yaron su cire su sa a wancan ba tare da wata cuta cuta ta tashi ko makamancin wannan ba wanda tunda a da ana yawan amfani da magunguna na gargajiya wanda suke sa yaro karfi da kuzari bayan an haife shi wanda a yanzu ba a iya samun wayannan magunguna na hausa sai dai na bature kuma a yanzu cututtuka sun zo sun dan yawaita a jikin azan zabirar da su wanzamai suke amfani da shi yakan saurin haifar da cuta saboda ba lalle bane suna da sinadarin da za su iya kona cutar da suka dauka daga jikin wancan yaron kafin su je su yi wani wanda su kuma wanzamai sun mai da wannan wannan abin kamar sana'a ne wanda daga sun gama da wannan yaron dama ana jiran su a wani waje ba za su damu da su saurin zuwa su kona ko kuma su dauko wani sinadari wanda yake wanke wannan zabira ta so ba su damu ba suna saurin su samu abin da za su kai gidansu sun gama da wannan yaron sai su je kuma abu ne wanda in an yanke wa yaro jini ne wanda na sani masana lafiya ko wance masu kiwon lafiya sun faɗa cewa a duk jikin mutum babu wajen da yake da guba kamar baki to kuma an zo an sa a bakin wannan yaron ko yarinya yarinya ana cirewa sun tashi sun kuma zuwa sun sa a bakin wancan yarin ko yarinya wanda a yanzu ana ci ana gadon cututtuka daga jikin iyaye bila adada so idan yaro ya yana da wannan cuta an cire an sa wannan yaran an haifi yaro ba cuta wanzamai sun zo sun sa mai so bisa wannan dalili ya janyo mafi yawanci yanzu aka daina amfani da kiran wanzan domin ya zo ya cire belin nan sai aka koma akwai aya da ake yi a tofi a ba yaro domin ya kone wannan belin ko kuma a gargajiyance akwai wasu 'ya'yan itatuwa da ake haradawa a ba wannan yaran. ko ni a yanzu na da yara wajen guda hudu zuwa biyar dukkansu babu wanda na zo na ko wanzan domin ya cire masa wannan beli ruwan zamzam ake sa ni in siya in na siya akwai malami da wanda shine ni ma na tashi na tarar da shi a gidanmu in na kai masa wannan zamzam zai min tofi in ya min tofi zai zo a ce a ba yaron nan tsawon kwana bakwai daga ranar da aka haife shi in Allah ya da kafin suna zan zo in samu babu wannan belin kuma har yanzu yaran nan sun tashi lafiya ba su da wannan matsala ta beli duk da cewa ban taba haduwa da wanda ya girma yana da beli ba to amma na ina ji daga bakin al'umma kala kala wasu sun ce wannan beli yana da ko da ba a cire maka kana yaro ban ka girma to dole sai ka je an cire maka wajen cin abinci yana iya hana ka cin abinci an ce yana maka zafi an ce kuma wajen magana kama ba ta fita kamar yadda ta kowa za ta fita saboda za a ringa jin magana ka tana rawa an ce ko mafi yawancin mutane wasu zaka ji su ba su da ara an ce kamar ko shi ma yana haifar da haka so makamancin irin wani abubuwa dai gaskiya kusan haka na ji to amma ba da masaniya tun da ban gani ba amma amma dai gaskiya na ji daga bakin al'umma kala kala akan hakan sunana usman ma'azu kuma abin da na sani game da beli shine ita beli wata aba ce da ake cirewa jarirai idan an haife su ana cirewa ranar da aka haife su wasu kuma sai bayan kwana uku wasu kuma sai ranar suna ma ake kirawo wanzaman mu na gargajiya su zo su cire musu wasu suna ganin cewa idan ba a cirewa yara wannan abun ba suka girma abun yakan iya damun su wasu kan ce ma wannan belin ita take haifar da makoko wani kullutu da zaka gani a saman makoshin mutum wasu kan ga cewa kamar wannan belin tana da nasaba da ita wannan kullutu ne ya danganta ne kuma yanzu lokaci ya yi wasu zaka gama ba sa ma cirewan sai dai su ba wa yara magani aka ce idan an ba da maganin magunguna tana narkewa ba kamar yadda shekarun baya shekaru ashirin da suka wuce talatin da suka wuce a baya da zaka ga an farlanta wannan abun akan jarirai zaka ga idan ana cirewa jarirai har kuka suke wasu iyayen nasu zaka ga suna kuka saboda irin kukan da suka ga jariran suke suna shiɗewa kamar ran zai fita wannan abubuwa ne duka wanda gargajiya malam bahaushe ya kawo wanda ni a tunani na a sani na dai ban ga wasu al'adu suna yi ba fatenin hausawa to wasu kan ce ma akwai wasu cututtuka da rashin fitarwan yaro yake yi idan ba a cire ba kamar ba a yi wa yaron rigakafi ba kenan a wancan lokacin a gargajiyance wanda idan har kuma ka ka san an ce tsafi gaskiyar mai shi duk wanda ya yi imani ya yi bilibin da wannan canfi da ake magana magana na cewa in ba a cire ba wata matsala za ta iya faruwa ko ta hana mutum cin abinci idan mutum ya girma an ce mutum yana girma ita ma tana girma ne ta cikin makoshin nasa so sai wasu suke ganin cewa idan har ba a cire ba akan iya samun waɗannan matsalolin saboda sun yi imani da hakan sai ya faru shine abin da nake gani idan ba a cire wa yaran ba a wancan lokacin mu ake gaya mana kuma yanzu ni yanzu kamar 'ya'yana da na haifa kusan guda uku duka an yi musu an cire musu wannan bedi uh, sunana ismail msa ina magana daga garin Kano a unguwar Zurot. To gaskiya dai abin da na sani beli wani abu ne wanda lokacin da aka haifi yaro al'adar malam Bahaushe za ga kafin a yi sunan nan akan kira wanzami domin ya zo ya cire masa wannan beli da Duba da yanzu ga zamani ya canja akwai dabaru kala-kala da su waɗannan wanzaman suka zo da shi. Wani lokacin za ga an bashi wani lakani dai nasu ba tare da an cire masa wannan belin ba. Za ga kuma akwai waɗanda za ga su sun girma ba a cire musu belin ba sai sun girma wannan abin ya ranga damun su. don akwai wanda na sani ya kai ya girma ba a cire masa belin nan ba sai da ya girma wannan abin ya dame shi daga karshe shi da kan shi dai ya kai kansa asibiti domin a ga an cire masa wannan abin kuma dai cikin ikon Allah da aka kokari aka cire masa wannan abin ya samu lafiya to wannan dai dai daga cikin abin da na sani da ita wannan beli kenan da ake cewa yara. da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda muke tattaunawa akan al'adar yanke 'yar wuya ko beli. Har ila yau Hauwa ta samu tattaunawa da likitan da zai yi mana ƙarin haske akan wannan batu wanda za ta gabatar mana. A yau za mu yi magana ne akan kaluluwar 'yar wuya wato tonsillitis a turanci. Tonsillitis ko kuma kaluluwar 'yar wuya cuta ce da ke addabar gabar da ke cikin baki wacce ake kira 'yar wuya ko tonsils a turanci wadda ke faruwa sakamakon wasu ƙwayoyin cuta kuma idan cutar ta yi tsanani takan haifar da samuwar tsakuwa ko duwatsu a wannan gabar. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibiti asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barkanmu da wannan lokaci masu sauraron mu barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar kaluluwar yar wuya ko kuma tonsillitis a turanci tonsils wasu abubuwa ne da suke kama da kaluluwa kuma akwai su kala-kala amma waɗanda aka fi sani a gefen baki suke daga hagu da dama da kuma yar wuya a tsakiyarsu to wannan tonsils su ne suke kumbura sai su kawo zazzabi mai tsanani sannan ga ciwo yadda mutum ba zai iya haɗiyar wani abu ba wani lokacin har sukan ja ruwa su ruwan gyambo kuma su hana numfashi musamman a yara sau kuma matsala ce wadda take ana samun ta sosai sosai musamman a yara wanda suke ƙasa da shekara biyar. To likita me ke kawo wannan matsala? To kamar yadda idan mutum ya yi ɗan ciwo misali a babban yatsan shi bayan wani ɗan lokaci zai ji kaluluwa tana ciwo a wajen kugun shi to irin wannan kaluluwa ita ce tonsil din nan saboda haka ko ya shaki wani abu ko ya ci wani abu ta baki wanda zai kawo cuta musamman kwayoyin eh, cuta nau'in bacteria ko kuma nau'in virus to shi wannan kaluluwa yana kokari ne ya tare yaduwar wannan cuta to sai ya kasance su kuma kwayoyin cutar sun fi karfin shi sai su duka girma sai su kawo infection a wannan wuri to sai zama sai ka an ce tonsils sun girma girma na likitanci ana cewa tonsillitis kenan an samu infection ko inflammation na wannan tonsils. Menene alamomin kaluluwar wuya ko kuma matsalar cutar tonsillitis? A yawanci abin farko shine zaka ji yaro yana dan tari ko mura sannan da zazzabi mai tsanani. Idan aka gwada zafin jiki da ma'aunin thermometer kuma a sikelin centigrade wani lokacin yakan kai talatin da tara abin da ya haka wani lokacin yakan kai kusan arba'in. wani lokaci saboda tsaba zazzabin nan yakan sa yara girgiza musamman wanda suke da hatsarin girgiza din ya kasance ba sa iya haɗe ko yawu suna fitar da yawo ta baki masu wayo daga cikin su za su iya cewa suna jin zafi a wuyansu ko in sun haɗi wani abu suna jin zafi kamar tsawon wani lokaci cutar take yi kafin ta bayyana misali in an ɗan samu abin da ka kira da infection a shi wannan yar wuya din ko kuma in ce tonsils a turanci to akwai bambanci tsakanin yar waya da tansil yar waya shine wannan dan dogon abu da ke tsakiyar bakin ta wajen makogwaro wanda al'adance shine mutanen mu suke yankewa amma kuma ba shine ke kawo matsalar ba abin da ke kawo matsalar su ne wannan tonsils wanda suke gefen shi hagu da dama kuma ya danganta ga wani irin kwayar cuta ne ya kawo wannan tonsillitis akwai wanda nau'in cutar virus ne ko din suma ma viruses din kuma kala-kala ne akwai wanda kuma nau'in bakteriya ne sannan ita ma bakteriya kuma kala-kala ce akan samu wanda zai iya faruwa a cikin awa uku hudu mutum ya fara jin wannan ciwon wani lokacin za a kwanta da yaro lafiya tsakar dare ya tashi da zazzabi mai zafi da tari ko ya kasa haɗiyar abu ya danganta ga yanayin ƙarfin kwaya cutar da ta kawo abin saboda haka yana iya nuna alamu cikin yan awoyi wani kuma yana iya ɗan dadewa kwanaki zuwa sati to likita ka yi maganar yar wuya wanda ka ce har mutanen mu musamman ma a arewacin Najeriya sukan cire wa jariri ran suna ko kuma kafin suna. Shin idan ba a cire ta ba tana illa ne ina so ka dan wayar wa mutanenmu kai akan shi wannan cire yar wuya. To a likitance babu wani alamu da suka nuna cewar yar wuyan nan tana kawo matsala. asali ma bincike ya nuna cewar tana da amfani da kuma bukatar mutane su gane cewar idan wani bangare na jiki mafi yawancin al'umma al'umma ana haihuwar su da shi to ba matsala ba ce kenan taurin haihuwa Allah ya kaddara a yi mutum da kuma wani abu duk duniya kusan in kin duba banda mu din ba wanda yake cire shi kuma ba mu fi kowa lafiya a duniya ba sannan yanke yar wuya baya hana mutum ya samu matsalar tonsillitis nan hasali ma mafi yawancin yaran da suke samun tonsillitis nan a nan saboda yanayin al'adar al'adarmu zaka ga yar wuya ma a yanke take saboda haka wannan yankewa da ake yi gaskiya ba shi da wani alfanu a likitance yana da hatsarin gaske ba zan iya manta ba a alif ɗari tara da casa'in da bakwai na ga yaro da aka haifa jariri babba kosashe nauyi kusan kilo uku da rabi an yanke mai yar wuya uwar ta kawo shi bata san ma ya mutu ba saboda jini yana diga ya shiga cikin hukunci har yaron ya mutu saboda haka a likitance babu wani abu da ya nuna cewar yanke yar wuyan nan yana da amfani amma akwai dalilai da dama da suka nuna cewar yana da hatsari hatsari. Suwa kaluluwar 'yar wuya ta fi kamawa. To mafi yawanci yara 'yan kasa da shekara biyar amma akan samu har manyan mutane wanda suke da wannan tonsillitis. Wani lokacin akan samu ya zama cewar a cikin gida ɗaya za ka ga kusan kowa yana da shi yadda har yakan iya tsananin da har za a ce sai an yi aiki an cire shi. To likita wannan yana nuna cewa cuta ce da ake iya gado? Ba za a ce gado ba to amma dai sai kasance akan samu waɗanda wala Allah ta gadon akwai ko wani hatsarin da yake sawa suke samun su sami yawan cutar tonsillitis din fiye da sauran al'umma. Ka yi maganan cewa a cikin gida akan samu mutane da yawa suna fama da ita. Kenan za a iya cewa mai cutar ya kan iya yaɗa ta ga sauran al'umma? To kwayoyin cutar na virus da kuma bacteria da yawa da muka yi magana a kansu a baya da waɗanda ma ba mai magana su ba. Ko ya aka yi tari ko atishawa za su bi iska to kuma wani zai shaƙa idan aka shaƙa kuma za su iya kawo cutar. cutar nan dalilin da yasa kenan take da saurin yaduwa misali kananan yaran da suke makaranta irin naziri zaka ga kusan duk wata ana kawo yaro asibiti saboda idan wani ya warke wani ya dauka tana ta zagayawa cikin su saboda koya wani ya dan yi atishawa ko tari ko yaya dan kwayoyin cutar suka fito wani shi ma zai shaka sai zama tana zagayawa cikin al'umma dalilin da yasa nan ake samun irin wannan ya zama a ce an samu mutane da dama sun kama a lokaci da kamar ta taron jama'a da yawa musamman aikin haji ko umra za ki ga mutane da dama in sun dawo sun ce sun yi mura saboda yanayin yadda ake yada kwayar cuta idan mutum ya yi tari ko atishawa kuma inda jama'a da dama suka shaka wani garko jikin shi ta fita wani karfi wani in ya shaka zai samu cutar wani ba zai samu ba. To likita wasu irin illa ko kuma illoli cutar kaluluwar yar wuya ko kuma tonsillitis take haifarwa ga wanda ya kamu da ita. To babban matsala musamman a yara shine yadda idan zazzabin nan ya yi zafi matuka yana iya sawa su kawo jijjiga abin da ake cewa convulsion kwayoyin cutar nan daga wurin kaluluwar yar wuya nan za su iya shiga jini kuma su zagaya ko ina cikin jiki su kawo matsala sannan girman su yana iya hana yaron ya ci abinci wanda rashin cin abincin nan zai iya kawo yunwa a yaron ko kuma ya kawo abin da ake cewa hypoglycemia wato shiga din shi ya kasa kuma ya zama wata matsala wani lokacin yakan toshe hanya shi gaba a wurin numfashi sai zama an samu matsala da numfashi so yana daga cikin matsalolin da wannan abin za ta iya kawo to likita ana iya warkewa daga cutar tonsillitis sosai kuwa mafi yawanci ana warkewa akwai waɗanda dai girman nashi kan kai girma yakan matsa kuma sai kaga kusan duk wata sai sun samu wannan matsala idan suka kai wasu shekaru a akan cire shi saboda a lokacin ya zama yana ya zama matsala akan yi aiki a cire shi sai ka ga an rabu da Wato mutum yana iya rayuwa kenan babu wannan gaba ta tonsils? Eh ana rayuwa sosai ko babu su saboda lokacin da suke ta yawan samun matsala to kenan kwayoyin cuta sun riga sun fi sun ci karfin su yadda shi tonsil din baya iya yin aikin da ma ya kamata yi sai a cire shi sauran bangare na garkuwar jiki zai dauki nauyin sauran abin da ya kamata. Yaya za a kwantanta yawan yaran da suke kamuwa da wannan cuta musamman ma a Najeriya? Suna da yawa matuka a asibitin da nake kadai a sati akalla a sati guda zan ga yara goma wanda suke da wannan wanda kin ga asibiti ne guda daya a cikin garin nan na abuja ma saboda in ka duba yawan jama'a da suke da shi ana samun ta matuka sosai to likita tunda cuta ce wadda ta fi ma kama yara akwai wani rigakafi da ake yi domin kare yaro daga kamuwa da cutar to yawanci akwai alluran rigakafi da ake wanda suke kawo kar karfin garkuwar jiki akan wasu kwayoyin cuta da za su iya kawo wannan kamar pneumococcal injection da ake wa yara za ki ga tana cikin abun da ake eh, allurar rigakafin mu da sauran kwayoyin cututtuka amma akwai kuma da yawa waɗanda babu eh, allurar rigakafin su illa iyaka in an samu mutum ɗaya wanda yake da shi inda hali in a makaranta ne to ya tafi gida har sai ya warke kafin ya dawo saboda idan ya zauna cikin yaran zai yada haka idan ko a ofis ne idan kana da wannan ya kamata a dan baka 'yan kwanaki ka je kai magani saboda in ba haka ba za ka yada cikin al'umma. A wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya? Shawarar shi ne kamar ne magana wanda ya kamu da ciwon eh, magani kafin ya shiga cikin jama'a. Yara da suke akan alluran rigakafin su a tabbatar sun samu alluran rigakafin su. Da bukatar a jama'a su gane cewar yar wuyan nan da ake yankewa ba ta da alaƙa da tonsillitis. Yanke ta baya hana yaro ya samu wannan tonsillitis. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahi ɗaya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da ta taya na gabatar da shirin zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc ake sallama da ku a huta lafiya.